واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا امنا فاكتبنا مع الشاهدين irin waɗannan kamar najashi da mutanensa zukatansu masu laushi ne suna yin kuka cikin tsoron Allah yayin da suka saurari abin da aka saukar na alkur'ani saboda sun san gaskiya ne kuma sun san abin da annabi isa ya zo da shi suna cewa ya ubangijinmu mun yi imani da abin da ka saukar ga manzonka annabi muhammad don haka ka rubuta mu ya ubangijinmu cikin al'ummar annabi muhammad waɗanda za su zama hujja akan mutane ranar alkiyama